Birnin Maraɗi dai na ɗaya daga cikin manyan birane na jamhuriyar Nijar da suka samu ci gaba da bunƙasa a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma, musamman dai a fannin kasuwanci da kuma cinikayya. Saboda haka ne ma ake kiran da birnin cibiyar kasuwancin ƙasar. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ke jawo ma birnin shiga da fita ta baƙi daga ƙasashe daban-daban. Binciken baya-bayan nan dai ya nuna 'yan tarayyar Najeriya masu yawa ne suke kai kawo cikin wannan birni na Maradi inda suke gudanar da kananan sana'o'i na zagayawa cikin birni. Muna kawo dogayen riga mai mayafi da jakankuna irin waɗannan na mata manya da na ƙanana. Sannan kuma muna kawo takalma irin waɗannan na roba. Lilin dai abin da yasa yau gana a Maradi ina harkoki na kasuwanci kusan abu ne da ya sananne na yanayin da muka tsinci kanmu a Najeriya yanayi na tattalin arziki rashin dawamammen zaman lafiya. Yana sai da MP Bluetooth Montir da fara da gaskiya hankali na ya karkata zuwa nan cikin Nijar. Na farko dai kenan. Saboda Nijar da can Najeriya sai mem shoes. Wala. Duka ɗaya ne. Kuma alhamdulillahi ina samun ɗan abin da nake magance wata matsaloli na kasancewar kowane sati adadin masu shigowar na daɗa ƙaruwa kuma al'ummar birnin na jin daɗin mu'amala da hulɗar kasuwanci da waɗannan mutane shi yasa hukumomin birnin maraɗi suka keɓe kasuwa ta musamman inda dilolin waɗannan 'yan kasuwa na najeriya suke baje kolin hajarsu reshe ne juye da mujiya kamar mu kasuwan mu da mu ke shigowa mu saye mu kai najeriya mu sayar to sanadiyar neran mu ta faɗi yanzu sai dai mu sayo mu zo mu kawo babu damar mu saya mu maida shi to kawo yanzu dai babu wasu cikakkun alƙalumma masu nuna iya yawan waɗanda suke shigowa cikin wannan birni daga Najeriya